أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ina jin muna hudu ne a watan sha ɗaya watan zilƙa'ada hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya zo daidai da uku a watan shida shekara ta 2022 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan masallaci da yake kofar arewa gumel local government jigawa state a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun sira daga littafin asiratun nabawiyya na dr ali muhammad asallabi wanda muna fasali ne na bakwai fasali na bakwai yana magana ne akan da'aimu daulatul islami fil madina ginshikan abubuwan da daular musulunci ta kafi kansu bayan an yi hijira an baro makka an dawo madina wa kasna darsan wahidan min al mabahas al khamis mun wato yi darasi daya a mabahasi na biyar a karkashin wannan fasali na bakwai kenan mun gama da mabahasi ɗaya biyu uku hudu muka shiga mabahasi na biyar bayan dawowar mu daga hutun sallah a inda muka yi darasi ɗaya shi mabahasi na biyar tayatul ɗinsa shine istimrariyatu bina bina utarbawi shine ci gaban gini na tarbiyyar al'umma wal ilmi da kuma ilmantar da al'umma wannan mun fara shi ne ba'adar ta hani'ati bayan wancan lokacin mun yi wa mutane wato barka da sallah da ni'imar da muka ga ta tsawon kwana muka shiga ramadan muka fito daga cikinsa gashi ba ma wai ramadan da shawwal ba mun ma shigo zulqa'ada a yanzu to mun yi ta hani'a ala ni'imat takmilati ramadan wata ni'ina daga nan ne muka ji mafi darsi sabiqi a cikin darasin da ya gabata bi annahu kana min awa ilima nazala min alquran cewa yana daga cikin farko-farkon abin da ya sauka a cikin alkur'ani fil ahadil madani a lokacin da aka yi hijira aka dawo madina daidai lokacin zaman madina lokacin da surori suke zama madaniya kuwa muqaddimati suratul baqara sune wato muqaddimat suratul baqara ababan da suke farkon suratul baqara allati tahaddasat wanda suratul baqara ta yi magana ne an sifati ahlul imani game da siffofin masu imani dama idan ba ta ba malamai sun ce a dunkula qur'ani yana magana ne da nau'o'in mutane guda uku ba shi da nau'i na hudu alqur'ani cikin wanda yake magana da su yana magana ne da nau'o'in mutane guda uku yana magana da masu imani yana magana da kafirai yana magana da munafukai wannan kuma su ne wanda duk sotul bakara cikin ayoyin da ba su kai goma ba ta gama maka da su da ya fara da alif lamin zalikar kitabu la raiba fihi zuwa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun magana ya kan masu imani yace alladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu wanda suka kafirta kenan me yasa khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wannan munafikai kenan to kuma sai kuma kan nau'i na uku sune a kafirai kenan sai kuma kan nau'i na uku sune munafikai sai ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir amma ko kusa wa ma hum bi mu'minin akwai wanda zai maka mun yi imani da Allah mun yi imani da lahira amma Allah yake ko kusa ba masu imani bane to wannan sune nau'o'in mutane guda uku da alqur'ani yake magana wato tattare da su sauraka wa ahalin kufuri ya magana ga wanda suke kafirai wa ahalin nufaƙi da wanda suke munafakai sun ma isharatun li ahalin kitabi sannan ƙurani ya yi ishara zuwa ga wato ahalin kitabi ana nufin al-yahudu nasara an ce ahalin kitabi su ne yahudawa da nasara wa kana a tarkizu ala bayani haƙiƙatin yahud sai ya zama ya karkata bisa yin bayani a bisa menene hakikanin yahudawa a cikin ahlul kitabi li'annahum allazina tasaddaw li da'awatil islamiyya dan wanda sune kai tsaye suka yi yanke da cewa ba za su bari ba da'awar musulunci ta ci gaba ba kuma dan jahilci ba ba su san da'awar ba ba dan ba su gane gaskiya ce da'awar ba a'a dan dai san rai da'awar ta sabawa da yadda suka so ta zama shi kuma Allah ba yadda kake so zai yi ba yadda ya tsara zai kai zaka bi shi ba shi zai bi ka ba wanda yasa suka yanku wajen yin kokarin sai sun toshe wannan da'awar ta wato addinin musulunci min awwal yawmin dakalat bil madina tun farkon ranar da da'awar ta shiga madina malai ci gaba da cewa wa tadammala suratul baqara har dai wa yau suratul baqara ta kunshi janiban dawilan wani janibi wani sashe mai tsayi ha a cikinta li sharhi sifatul yahud dan ta yi ta bayani akan su sifofin yahudawa wa daba'ihim da kuma ɗabi'arsu wa da'awati lin nasi ajma'ina an yadkhulu fi dinillah kuma sannan suratul baqara ta kira mutane gaba ɗaya zuwa shiga addinin Allah a sautar bakara ne Allah ya ce ya ayi hannu su ubudu rabbaku ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku in ba ku san shi ba Allah zai ku wannan wanda ya halice ku ba ku kaɗai ba wallazi na min qablikum shi ya halice wanda suka zo kafin ku in kun ji adawa in kun ji samudawa in kun ji qurunun na zalika kasira Allah ne ya halice su saboda ka ta kira da wannan cewa mutane su bauta ma wato Allah subhanahu wata'ala وأن يتوجهوا إليه بالعبادة قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون دون كسن كاريا قبل العذاب in ba ku san ba allazi ja'ala lakum al-arda firashan shine wanda ya shimfida muku kasa was samaa bina'an shine wanda ya daga muku sama wani irin gini wanda ba wacila ba fila ba karaki wa anzala minas sama'i shi shine wanda yake saukan muku ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum da saukan ruwan ne yake fitar muku ƴaƴan itatuwa nan kuma arziki abinci a gare ku fala taj'alu lillahi andada to da abin da Allah yake so ku yi masa shine kada ku sanya masa ababan tarayya wa antum alamu alhali kun san ba mai aiki irin nasa suratul baqara aya ta 21 zuwa ta 22 wa kanatil ayat alqur'aniyya ayoyin alkur'ani sun kasance fi ahadul madani a daidai lokacin da ake zama a madina tuhazzar tana tsoratar da musulmai min al ittisa kada su siffantu da sifatul munafiqina da sifofin munafikai wa tana bayyana kudurata wato hadarin al-munafiqina munafikai alal mujtama'i an-nashi'i a wannan sabuwar zamantakewa ta addini wa daula al-jadida da wannan daula sabuwa ila akir ba da rasnahu har zuwa dai karshen abin da muka karanta wa man arada ibaha wanda yake son karin bayani falyuraji darsa al-awwal sai kuma darasi na farko min al-mabahith al daga wannan mabahisi na biyu wanda shine ya gabata wa nastamiru al-yawma bi qawli al yau inda zamu ci gaba fadin mawallafin littafi da yake cewa wastamarra al-qur'anu al-madani al-qur'ani ya ci gaba lokacin da yake sauka a madina Ya tahaddasu yana tattaunawa an azmatin lahi gaba da girman Allah subhanahu wa ta'ala wa haƙiƙatin kauni da me haƙiƙanin wannan duniyar da muke cikinta wattar gibi bil janna ya ci gaba da kwaɗaitar da mutane da aljanna aljanna mai yawan masoya mun sha faɗa a baya cewa ita aljanna wani tanadi ne na mai sama subhanahu wa ta'ala wanda sanin hakikanin aljanna sai dan aljanna diya da za a kai da kwatanta maka aljanna to misali ne kwatance ne amma hakikanin ka santa sai wanda ya shiga cikin ta Allah ya datar da mu yasa mun ta faɗa Qur'ani ma kwatankwaci yake cewa misali a suratul kitali yake cewa masalul jannati allati wa'ida lil muttaquna kaga ce masal kwatankwacin aljannar da aka wa masu tsoron Allah فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات Allah ce kamar huwa khalidun fil nari wata kuma an halima ba zai yiwu ba to kaga ala shahid din shine kwatan kwaci Allah ya ce to ita aljanna wanda abin za a maka kwatance ne sanin hakikalin sai dan cikin wannan kuma sai ka dage shi yasa hadisul qudsi yace yi tattali ga bayina mu'minai a cikin aljanna irin abin da mala ainur ra'at ido ban taba gani ba duk inda mai idan ya shiga ya fita a yawon shakatawa da buɗe idanu to dai ko mai ya gani mai kyau da jin daɗi to sai ji aljanna ya ga abin da idansa bai taba gani ba wala uzunun sami'at a cikin aljanna akwai abin da kunne bai taba ji ba duk abin da kake ji yayi maka daɗi karatun alqur'ani ne ala bi tatma'innal qulub Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah masu imani zukatansu suna samun kwanciyar hankali ne da karanta alqur'ani yace ala ku saurara bi dhikrillah dama da karanta alqur'ani ne zukata ke samun nutsuwa to kai wani tsari ne kake da shi in ka ji wannan kirar ka ya kwanta ka dace a ko dan duniya ne waka ce kai wannan wakar in ka ji wannan wakar kai shikenan kwanciyar hankali kenan a ɗan soyayya ne kawai wata murya ce ta masoyi ko ta masoyiya karshen ta ma ne karshen abin da za ko ma dai mai kake ji mai kike ji ya miki daɗi da ji ya maka daɗi da ji to sai da ka je aljanna ka ji abin da kunne bai taɓa ji ba da Allah subhanahu wata'ala ya kure siffanta aljanna sai ce wala ka tsara ala kalbi basharin a cikin aljanna akwai abin da tunanin ɗan adam bai taɓa ɗarso shi ba Ka yi tunanin abu kaza da abu kaza da abu kaza duk ka kare a tunani kuma tunanin na abubuwa masu kyau to sai da kaje aljanna ji abin da tunanin dan adam bai taba karso shi ba kaga wanda yake na maka inna lil muttaqina mafaza lalle masu tsoron Allah suna da babbar rabo Allah ya sa mu cikin sai rabautar da mu amma sai kai kamar kana yi ko da abin da ya daraja sai kuma yayi mai wahala sai kuma yayi tsada to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yace ala ku saurara inna silatallahi galiya. hadisin da ya ce man adalaza wato wanda ya sammako to zai je da wuri man kafa adalaza wanda yake jin tsoron kada ya makara to ya sammako wa man adalaza wanda ko ya sammako annabi ke balagal manzila zai kai masauki da wuri sai ce ala ku saurara inna sal'atallahi galiya kalarar Allah tsada ne da ita ala ku saurara inna sal'atallahi janna kadarar Allah ita ce aljanna to kaga kenan sai kai kamar kana yi sai kin yi kamar kana yi sai mun yi da gaske saboda yace akwai targibi bil janna da wannan aljanna din wat tarhibi minan nari akwai kuma tsoratarwa mutane su kiyaye abin da zai kai su hanyar wuta su kiyaye kama hanyar wuta ita ma wutar sanin ta sai dan cikin ta Allah ya raba ka da sanin hakikanin wuta Allah ya raba mu da ita amma duk abin da za a gaya maka na wuta to kawai kwatance ne sanin azabar wuta sai suke sai wanda ya ta Allah ya kiyaye to kuma duk da wutar da aljanna suna nan da an tanaje su ba sai nan gaba ba yanzu nan aya ta ce iddat lil muttaqina wa tari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa ku yi takai takai ku yi tsere tsere zuwa ga neman gafara da rahama ta musamman daga wajen ubangijinku wa jannatu da wata aljanna ce faɗinta kamar faɗin mai da ƙarfai wani shugaba ya aiko wa annabi ka ce aljanna kana kira na zuwa ga aljanna faɗinta kamar faɗin mai da ƙarfai don haka ne ina wuta take inda aljanna faɗinta kamar faɗin mai da ƙarfai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah yace aje a gaya masa idan idan gari ya waye ina dare yake zai kawo amsa saboda haka yace yace tana inda Allah ya in kaya da dare ma yana inda Allah ya so in gari ya waye to haka kuma sannan shi lissafin sa da nan duniya ne ana magana kuma lahira ne a duniya ne aka gaya maka fadin da kaman fadin sammai da kastai amma ba lissafin lahira ba ne lissafin ka ne na duniya ita kuma duniya lissafin ta yana karewa daga radda aka hura kahon kowa ya mutu aka tada alkiyama tunda kafin a tada kiyama an gaya maka nujumun kadara sama'un kowirar shamsun kowirar sama'un faɗar da an jirkita wannan lissafin ba shi bane shi yasa ya ga maka can inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min mata uddu yini ɗaya san kaman shekara dubu ne a lissafin kananan ta kaga duk wannan lissafin ba naka bane so sai Allah ya ce o iddat an tattale ta shine shahid da muhakina aljannar an riga an yi ta ita ma wutar sai ya ce maka inna jahannama kanat mirsada wutar jahannama tana nan madakata kake na an riga an gama kamar yadda ya ce kuma inda rabbaka da bil mirsad ubangijin kama yana nan madakata wutar an yi aljannar an yi ubangijin ka yana nan kenan kai za ka gama ka gamo ka buga ka bugo sai kuma ka dawo eh inna ilaina iyabahum in ka zo kuma Allah ya ce summa inna alaina hisabahum ayi hisabi aka yi hisabun kuma ɗaya biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ashabul yamin ne da ashabul shimal saboda haka to qur'anin a daidai lokacin da yake sauka a madina ya kunshi at-targhib bil janna wa tarhib bin da tsoratarwa daga wuta wa yashra'ul ahkam kuma qur'ani yana shar'anta hukunce hukunce li tarbiyatul umma dan tarbiyantar da al'umma wa da'ama al-muqawwamati ad-dawla da kuma karfafa abin da za su karfafi wannan daula a zaman madina allati tatahamilu nashara da'awatallahi bainan nasi ba wadda za ta ɗauki ita daular da za ta ɗauki nauyin yada da'awa a cikin mutane baki daya wa jahid wadda ita wannan daular ita ce za ta yi jihadi fi sabilillahi don ɗaukaka addinin Allah wakanat kanat masiratul umma al kuma ya kasance makomar mutane a ilmance ta tsadawar da daular musulunci ta samu kafuwa a madina sai makomar mutane a ilmance ta tsatsawar take samun ci gaba marahilin da'awa matakan da'awa wa bina'il mujtama'i da kuma yadda za a gina zamantakewa Wata ta'asisu daula da kuma yadda za a kafa wannan daula wa qadi ashada al-qur'an karim bil ilmi hakika alƙur'ani mai girma ya yayata matsayin ilimi wallazina ya ta'allamuna da kuma matsayin wanda suke neman ilimin wa ru'yat ahadithun an taƙadirin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kuma an rawaito hadisai wanda suke nuna yadda annabi yake tambama yake nuna taqdir yake ƙaddara matsayin ilimi wata na kutubul hadisi littattafan hadisi sun ƙunshi. abuwaban anil ilmi an yi babubuka inda ka sabkara littafin hadisi za ka samu akwai babukan wato ilimi kamar imamul bukari sai mai kitabul ilimi malai ce laƙadi na umma hakika al'umma ta sakankance ta miƙa waya annal ilma min hannun muqawwamatit tamkin cewa hakika ilimi yana daga cikin mafiya mahimmancin hanyoyin da suke karfafa samun damar cin gashin kai jar umar take so ta ci gashin kanta ta kafu da kafa tsaya da kafafunta to alaiha bil ilmi to zama tana da ilimi amma duk al'ummar da ta watsar da harkar ilimi ta rungumi jahilci a ci gaba wannan karka yi magana ba zai samu ba sai dai ci baya to shi kuma wannan yana buƙatar al'ummar ta samu tsari ta samu jagoranci sun ce la lahun nasu fawda la surata lahun. wala surata ju halihun sadu wato ba wata al'umma da za su kyautatu al'amuran su yi kyau ba su da shugabanni da tijai ma'ana wanda suka san me suke kenan masu yi da gaske kenan sannan kuma wala surata ba shugabanci ba da tijantaka ko suwa yake jagoranci ju halihun sadu idan jahilansu ne shugabanninsu amma idza tawalla suratul qaumi amrahu amma idan dattijan mutane wanda suka san me suke a ilmance suka rungumi al'amarin mutane to nama ala zakal amru wasjabi to da wannan ne al'amura za su ci gaba su samu karuwa ta kowace fanni tattalin arzikinsu iliminsu su security ɗinsu su, na ma'ala ala zakal wasu wasjabi sauraka al'umma ta ta kan kayar da inda al'umma mai tunani ce cewa yana daga cikin abin da yake ba da damar cin gashin kai shine at-tamkin shine ilimi li'anna min al-mustahil dan makanci yana daga cikin abin da ba zai yiwu ba shine an ce mustahili kawai ba zai yiwu ba an yumakkina Allah ta'ala li ummatin jahila Allah ya bawa al'umma jahila kuma damar ta zauna ta yi abin arziki ta cin gashin kanta a inda jahilci ai sai dai ka bi masu ilimi mutakallifa wadda take a baya anan rikabin ilimi ba ruwanta da abin da ya shafi ayarin ilimi da al'ummar da ba ta da ɗaliban ilimi ta kowane sashi duniya fa da lahira muna ilimi muke magana dan shi musulmi duniya ta sace lahira ta sace hasali ma da duniyar zai fara amfani kafin ya samu lahira sai ya santa shi yasa shi musulmi dan rabbana atina ne fid dunya hasana wa fil akhirati hasana sai wanda ya ilimin duniya misali ya sa ya yi fice a science ko ya fice a computer ko ya fice a engineering sai ya zo ya amfani da wannan engineering ya samu aljannar da anika lahun bai kake gani bai samu ba shi ladanin da kake gani ko limamin shi bai samu wannan aljannar ba saboda me duniyar ita ce mazara a akhira ita ce gonar da ake shuka lahira to ya yi amfani da damar ya shuka lahira za ka sai barka a gosulo Allah ya kyauta saboda ka minal mustahili yana daga cikin mustahili al'umma jahila ta zama kuma ta samu ci gaba wanda ta zama mukallafa ta doge an rikabil ilmi ba ruwanta da ayarin neman ilimi wa innan nazira lil qur'anil karim kuma tabbas wanda ya tsaya ya kalli alqur'ani mai girma mai nazari kenan mai cin dogon zango ba mai karantawa rara kawai karatun ya iya ba a'a wanda Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana me yasa ba ashe ba za su yi tadabiri ba na alqur'ani am ala qulubin aqfaluha ko suna da wani rufi ne a zukatansu wanda yake irin wannan nazarin na fahimtar ma'anonin alqur'ani da nusantarwarsa da sakon da yake isarwa to la yatara alahu fi wuduhin to zai kiyaye abubuwa annahu zakirun bil ayati allati tarfa'u min sha'anil ilmi qur'ani yana wato gudunmawa da ayoyin da suke nuna sha'anin lamarin girman lamarin ilimi wata hussu ayoyin da suke zaburarwa ala talabihi abu sami neman ilimi duk komai ka nema a ce ya isa yanzu kana neman kuɗi in wuce hankali ta ce me za ka yi da su ko ba ruwanmu da cewa me kake ka nema kawai kana neman kuɗi sai ka nemi wanda ya wuce hankali ta ce za ka yi da su amma ba ranar za a ce maka me za ka yi da ilimi biya yawansa a baka isa ma kai ka kare sai dai ka gama badan badan ka iya abin da ka samu ka tafi mun sha faɗin ka'idar malamai suka ce duk inda aka ce wannan mai ilimi ne ko mun tarin iliminsa a zamanin suka ce professor ba shi ne kura ba a title din na ilimi to sai malamai suka ce sai ka kalle kuma ka ce masa alimta shay'an wa ghabat ankal ashiya kai professor alimta shay'an dan wani abu ka sani a wajen ilimi wa gabat a ashiyawo abubuwa masu dama ba san su ba kuma haka ne ai da wannan ne ma malamai suka ce ilimi ba za ka iya masa ta'arifi wanda suka ce bai da ta'arifi ai da wannan suka fake saboda duk abin da ake masa definition ake ta'arifinsa ai masanansa ne da suka san shi bango da bango ciki da waje ke su dunkule ma'anarsa a matsayin definition nashi ba haka bane to shi ilimi ba wanda ya san farkonsa da sa dan shi bahar ne la sahila lahu kogi ne da ba shi da gaba to suka ce to in ko kogi ne ba shi da gaba to zai iya gane shi balle baka ma'anarsa guda daya sai suka ce kawai sunansa ya ishe shi daraja kawai ilimi ya ishe shi ta'arifi wanda ke so kuma su dan kusantowa mutane su sama mutane abin rikewa dai dole dai a masa ta'arifin suka ce shine idraku shay'i ala haqiqatihi ilimi shine rizkar abu bisa haqiqaninsa wasu ka ce idrakan jaziman ka ta yanke da ba shakka ba ne ba zato ba ne ba ra'ayi ba ne ba ina gani ba ne ba mafarki ba ba a idrakan jazinu in ka ce fari ne abin duk inda za a juya shi a ga farin ne ba ga kare masa sani na hakika kenan ne ilimi in formula ce ka bayar in aka hada abu kaza da kaza kamar yadda malami yake bayan yin theory lacca ya kai kuma mutane ɗalibai lab a hada abubuwan da aka yi theory su bada abin da yake dama su za su bayar sai aka hada sai suka bayar yanzu ya ce eh, ilimi ne ya san shi to kuma shi tauriya ilimin duniya ta wannan hanya ake samun sa ilimin zamani ilimin addini shi kuma ta hanyar wahayi ake samun to duk dai gaba ɗaya muka ce dan adam nasa ne rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana fa qina azaban nar to to haka wata husu ala talabihi ayoyin suna zaburarwa a bisa neman ilimi wata hasilihi da samun sa faƙadi alal ƙura'anul karima al'ilma muƙabilan lalkufuri saboda kimar ilimi da darajar ilimi da kuma haɗarin rashin ilimin ƙur'ani ma ya sanya ilimi a muƙabilin kafirci yake mana idan ba ka da ilimi to kafirci zai maka sauki wanda yake da ilimi fa kafirci zai masa wahala sai dai in ganganci zai kwabata ne ya tabbata a kansu su raka ƙur'ani ya sanya wato ilimi ma muƙabilan lalkufuri allazi huwa al-jahl wanda shine jahilci wa dalal da fata shi kafirci a ina qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace amman huwa qanitun ana al-layli sajida wa qa'ima kaga wannan wanda yake qunut qunut shine dawamar da'a yake tsayuwa yake bautawa ubangijinsa cikin dare sajidan wa qa'ima yana mai sujjada yana mai tsayuwa yahzarul akira ba kuma komai yake kiyayewa ba yake tsoro shine lahira wa yarju rahmata rabbi yana nema yana fatan samun rahamar ubangijinsa sai ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna ashe wancan mai ƙaritar ɗin ana allali ilimi ne ya kashe jahilci zai yi ba zai yi ba da jahilci to zai daidai da wanda ba shi ba sai ce inna ma ya tazakaru ulul alba ya zo da adatul hasar abin sani kawai kakkaraɗa kakkaraga ba su kowa suke wa azantuwa ba su gane ba a daidaita masu ilimi da marasa ilimi sai ulul albab wanda suke da allubu shine jirfin hankali da hankalta suratul zumar aya ta tara wa inna ash-shay'a al wahi allazi amara Allah ta'ala rasulahu sallallahu an yuqallab an yuqallaba minhu az-ziyada huwa al-ilm ko an yuqallaba minhu az-ziyada huwa al-ilm wato ka sani abu guda ɗaya tak da Allah ya nemi annabi ya nemi ƙarinsa shi ne ilimi ma'ana babu wani abu da aka a duniya annabi Allah ya bashi umarni ya nemi ƙarinsa sai ilimi qala ta'ala Allah madaukakin sarki cewa qur rabbi zidni ilma ka ringa cewa ya ubangiji ƙara min ilimi to wanda ake masa wahayi an ce ya roki Allah ƙarin ilimi ya kuma wanda ba annabi bane min babu aula ko shi ya fi cancanta kullun ya nemi ilimi ya zama cikin neman ilimi shi yasa mun san imamu shafi'i aiki ba imam eh, a shi da hadda da Allah madaukakin sarki ya bashi ba imam shafi imam ahmad ibn hanbali imam Alif sunna kenan ya tsufa a matsayinsa na malami mai wannan mazhaba ta hanbaliya amma sai a ganshi da alƙalami da tawada ya fita makaranta neman karatu aka ce da shi ila aina ma'al mihbarati har izo har yaushe kuma ina zaka je tare da kayan karatu sai ce ma'al mihbarati ila al maqbarati yace ai muna tare da kayan karatu har makabarta kaga me yake dora mutane cewa ilimi ba kare neman sa kogi ne wanda ba shi da isa wancan dan birnin kudu daga nurul huda yake kai ne wayo a je 80 a cikin ɗari ka dauki ilimi ka sa a gurbin ya suke ɗari in kai haka sai ka tashi zakka a cikin ɗari a dau wayo a shirya karya ilimi yake kai ne wayo ka aje 80 a cikin 100 kana da wayo ɗari an ce ka aje 80 da nawa aka barka 20 ya ce to ka ɗauko ilimi ka sa a wannan gurbin tamanin ɗin ya koma ɗari ya ce in ko kai haka za ka tashi zakka a cikin ɗari in an tara mutane ɗari za ka zama zakka a cikin su ya ce kuma a ɗau wayo a shirya ƙarya ilimi ya ka gani ko shi falalar ilimi shi ne abinda ba a sacewa bayan da shi ba ta sa ya ƙare ya saba da dukiya dukiya mai ita yake gadinta ilimi shi yake gadin mai shi baka taba ji aka waye gari aka ji a ce a ce ai malam liman jaje ba me faru da malam liman kuma ai an fashe sai ga gidansa to an fashe kuma za a samu a wajen malam aka ce kai ilimin suka zaci baka taba ji ba shi ba a sace ba da shi ba ta sa ya kare ce dai ta sa ya karu sabanin dukiya ita dukiya in hanyar shigowar ba ta hanyar fitar yawa ba me zai faru karewa zaci sai duk inda ka ji dukiya ta zauna to hanyar shigowar ta fita fitar yawa to sai ta sai ta zauna amma shi ilimi kana ba da shi kuma yana karuwa na sha ba yan uwa misali yanzu ka zo ka ajiye yaro mai izufi biyu a kofar masallacin nan ka shi duk da ya zo jizo amma kawai ya dora masa sai kuma ka kira ka kawo wani mai kuɗi mai miliyan biyu shi ma sai ka ajiye shi shi ba ka duk da ya zo ya ba shi dubu goma ka ce ka ba su awa ɗaya za ka dawo idan ka dawo wa za ka tarar da nasa mai ilimi mai dukiya mu tana ina to wai sai kayi sa'a ma in ba a yi kokowa an danne shi ba an ji masa rauni amma shi ko wancan yaron mai izufi biyu ana karɓar izufi biyu nasa yana ƙaruwa hadda tana ƙara zama kuma ana akara muka lawa ana girmama shi da inda ya sha bamban da wato dukiya kenan sannan sai gadin mai shi dukiya ita ce gadin mai ita mai ita yake gadin ta dukiya amma shi ilimi shi yake gadin mai shi ta gane aiko yanzu kana da dukiya ko dai ka kai banki dan abin da yake gida ma baka iya bacci kana da sai an fara asalatu ko sai dare ya raba kana idon ka kirdin motsi yana tsorata ka amma shi kuma ilimi ilimin da yake gadin sa in ba gane ba abinda wani zai yi ba a damu ba ko oho idan mai ilimi ya sai a damu da shi yanzu in ni ga dan ku ya fito da jeran wandansa ya sa duk wayarsa tana kiɗa yana tafiyarsa wani ma ko a kama daga kama daidai da shi ne amma inda ladanin unguwanku kawai ko ba malami ne zai fito shi ba daga jeren wandon shi kar ma ya sa makil jansun ko na ya sa ya muhammadu daga kula da ni yana rishi a ne fara ta kuma malam ladan malam ya haka kaga me yasa malam ya haka me yake so me yasa wai ilimin sa bai hana shi ba to shi ilimi shi yake gadin da shi to alayi halin duk wani yana mana falalan ilimi shi yasa wani alarabci yake cewa laysa al-yatimu alladhi qad tawalidu yace ba fa malaya bane wanda ma ya rasu yake innamal yatimu abin sani kawai wanda ake cewa malaya yatimul ilmi wal adabi shine wanda ya rasa ilimi ya rasa tarbiyya yace ai la khaira fi rajulin hurran bila adabi yace babu alkhairi yace ga mutum da ba ba ba ilimi babu tarbiyya yace na'am wannan magana haka take walau kana mansubun ila al-arab koda ana nasabta su da larabawa aliyu ya ilimi yace da kai wajen ta'arifi yana maka falalar ilimi da darajarsa ya ce kulun fit abu dunkule kalau na kale kalubale ka cici ka cici me ya abin da ke yaɗo kuma dunkule ya watsi ya barbazu tattare da ransa gashi a mulmule ya ce me ya abu ilimi ne ke da wannan tufa a ce ya yi yaɗo ka san dai yaɗo yadda wake fulawa take bin bango a ce kuma tattare ne yake yaɗo tattare ya watsi ya barbazu tattare a ce abu ya watsi ya barbazu kuma yana nan sannan ƙarin rikitarwa ce da ga shi a mulmule ya yi rasa amma kuma a mulmule shi ka taɓa ganin ƙwai ya yi rishi to an ce da ga shi a mulmule to abu ɗaya ne sai fitan maka amsa ya ce to in ka ture dukiya to da ilimi ake kalubale kawai ilimi ne ke da wannan shi ne ya watsi ya barbazu tattare ma'ana yanzu an yi wani aran ma a garin nan a garin gumel ko yana garin gumel a zaune amma shekara da shekaru ɗalibai suke zuwa su ɗauki karatu su tafi shi ma wanda ya tafi ya je garin su ya yi makaranta shi ma yana karantarwa bayan shekara goma ko ashirin in aka dawo wajen malam shi da yake nan garin aka ci aran mun zo karatu zai ce a aikin sun sun shekara goma sun ɗauke karatu sun tafi zai faɗa kuma sun ɗauka sun tafi ɗin amma ka ga ya watsi ya barbazu kuma mai tattare ya yi rasta gashi a mai a mulmule wannan ilimi ne kawai yake da wannan falala ɗin to ƙur'ani ya yayata wato ilimi da martabar ilimi da zaburarwa wajen a tashi a nemi ilimi kaji ta kai Allah ya gaya wa annabin sa wa rabbi zidni ilma a suratul taha aya ta 114 kama anna awwala khasiyatin mayyaza Allah ta'ala biha Adam alaihi salam hiya al-ilm kaman yadda farkon kususiyya abinda Allah ya bambance annabi Adam da mala'iku yake bance shi da shi shine wato ilimi qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa 'allama Adam al-asma'a kullaha Allah sai ya sanar da annabi Adam sunaye gaba daya sunayen ne sunayen abinda mala'iku ba su sani ba mun san kissar shine farkon da Allah zai halitta annabi Adam sai ya sanar da mala'iku wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ubangijin ya ce da mala'iku ni zan sanya khalifa khalifa ma suna bashi ma'ana biyu ku mala'iku wanda zai kalifance ku zo ya zauna ko ku tashi shine kalifan ko kuma khalifa suka ce wanda zai wakilci Allah subhanahu wataala ya abin da Allah yake so a bayan kasa to inni ja'ilun fil arzi khalifa aka yi gaya mala'iku mala'iku ce a tajalu fiha man yafsudu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak yanzu zaka sanya a bayan kasa wanda za su yi banna zai yi banna zai ta zubar da jini alhali mu muna tasbihi muna tsarkake ka sai Allah ce alamu ni na san abin da ba ku sani ba to kaga dole su shigo sai Allah ya halitta annabi Adam to amma an ce da suka yi shirɗin a junansu ne kuma suka wanke su an yi halitta ma dai sai riga ta zama sun sa abin da ba ta sani ba da wannan aka kama su shi ne Allah subhanahu wataala bayan halitta annaba Adam Shi ne wa allama Adam al'Asuma a kulla. da abin da yake bayan ƙasa wanda mala'iku suna tare da shi sai aka sanar da annaba Adam sunayen abubuwa su ko mala'iku ka'idar su laya a sunan Allah ma mara ba sa saba Allah umarni sannan su kuma ka'idar su ibadun mukura mun kawai ibada suke ba sa ci ba sa sha ba sa sha'awa wa'annan abubuwan kai su suka gajar maka bukatu to a wannan bukatar taka ne kake da bukatar kawa abubuwa suna duk lokacin da ka tashi abin da ke bukata ka ambace shi dan a zo maka da shi to su mala'iku da ba su da wata bukata ba su da haɗi da komai a bayan kasa kai ma bukatar ka ce ta ja maka sanin abubuwa yanzu nan in kana so maka gwari-gwari akwai mutumin da kana tare da shi shekara da shekaru amma wani abu bai taba hada ku da shi ba amma daga bukatar ka ta taso sai a ce maka aiko in dai wannan da sai a samu wani yanzu aka kana sai a baka lambar wayar ka to kaga yanzu bukata ta sa kana so ka san shi har kai alaka da shi don idan wata bukatar ka to wannan abubuwan da kai suke sa kai alaka da su su mala'iku ba ruwansu da su shi yasa ga su a bayan ƙasa suna tare da su ba ruwansu da su ko ibada su suka sani to amma cewa sun san abin da annabi adam bai sani ba shi yasa shi kuma bayan Allah bayan halitta annabi adam wa allama adam al-asma'a kullaha sai ce sun ma'arabahum alal mala'ika sai kuma ya bijiro wa mala'ika ya ce to an bi uni bi asma'i haula in kuntum sadiki da kaga sadiki da cikin me da suka koma suke cewa sun san abin da bai sani ba to ku bani labarin suna wai na abubuwa to su mala'iku mun ce la ya asunallah don haka ana musu wannan kalubale kalu subhanaka suka ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah la ilma lana illa ma allamtana ba mu wani ilimi sai abin da ka sanar da mu to da ka sai aka ce to adam an biya hun da asma'i ba su labarin sunayen sai ya gaya musu wannan kaza ne amfaninsa kaza ne to kaga yanzu ya zo daga baya ya sami ilimin da mai ba su da shi to ma an ba hun da asma'ihim lokacin da ya ba su labarin sunayensu to ne Allah subhanahu wataala kuma ya musu umarni da su gaida shi kuma ba sa jayayya da Allah suka gaida shi illa iblisa ba sai illa mala'ikatan ba sai wani mala'ika dan ba mala'ika bane shi iblis ne in ka ce mala'ika ne ka saba da ayar suna lama a mara'u ya saba mala'ika baya saba mun sha faɗa shi yasa ka kafi sai ta tantance maka shi ta ce illa iblis kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbi sai iblis ne bai ba me yasa dama shi daga tawaga aljannu yake da ka fa a fa kharaja an ɗa'atu rabbi sai ya fasikanci ya fita daga yawa ubangijinsa wato biyayya shine anan malam yake gaya maka farkon abin kususiyya da Allah ya ma annabi Adam shine sanar da shi ilimi wa allama Adam al-asma'a kullaha suratul baqara aya ta 31 wata marar nabi sallallahu alaihi wa sallama fi manhajihi at-tarbawi annabi sallallahu ya ci gaba a tsarinsa na tarbiyyar al'ummarsa likai yu'allima ashabahu dan ya al'ilmantar da sahabbansa wa yuzakkirahum ya wato tunatar da su billahi azza wa jalla wa ya ya zaburar da su alama karimin akalaki abisa kyawawan ɗabi'u dama ya dunkule ya ce innama bu'istu li utammima Akalaki? akhlaqi yace kawai abin sani fa kakka dada kakka raga ni an aiko ne dan in cika wa duniya kyawawan dabi kenan kafin ya ga babu kyawawan dabi'u illa nadiran sai dan kaɗan. jahiliya ce rayuwa ce ta kashin dankali mai ƙarfi ya danna mara ƙarfi rayuwa ce ta zalunci in kana da ƙarfi a bika in ba ka da ƙarfi ka nemo da za ka shiga ƙarƙashin sa don ka samu ka sarara yi ta suka yi ta yin halif a jahiliya hilf to wannan rayuwa suke rayuwa ce ta yaƙe-yaƙe to sai annabi ya ce to inna ma abin sani ni na zo ne don in cika wa duniya kyawawan ɗabi aka tambaye shi aka ce ne albirru kuma ya ce albirru husnul khulq nagarta ita ce kyawawan ɗabi'u shi sa hadisi ya ce alaikum bi sidiki fa inna sidika ya hadi ila albirru ina muku wasici da gaskiya yace ba dan komai ba dan gaskiya tana kai mai gaskiya zuwa ga nagarta in kana so ka zama nagari to tubalin nagarta shine mai gaskiya ka kiyaye wannan ki kiyaye wannan alaikum bi sidiki fa inna sidika ya hadi ila albirru fa inna albirra ya hadi ila aljanna kuma nagarta ba inda take kai nagarta sai aljanna sai cewa wa ma yazalur rajulu mutum ba zai gushe ba yasduqu yana yin gaskiya wa ya taharrar sidqa yana kirda dan yin gaskiya zantansa alkawarinsa sayansa sayarwarsa gaskiya ce hatta yukutaba inda Allah siddiqa har sai a rubuta shi a wajen Allah can fauki ta ba isamawa take nan ba wani dan wani mai gaskiya ne rayuwa ta yi kyau amma abin tsoron gefe guda sai ce wa iyakun wal ina muku da ƙarya fa kazi ba ya haɗi ilar fujuri don ƙarya tana kai makaryaci ga fajirci yanzu kaman ana gaya ma in kana son ka zama fajiri fara ƙarya in kana kin fajirci to ka bar ƙarya dan fa kazi ba ya haɗi ilar fujuri domin karya tana kaiwa zuwa ga fajirci wa kujura fujura ya haɗi ilar nari shi kuma fajirci ba inda yake zamewa da fajiri sai wuta sai cewa ma yazalin rajul mutum ba zai gushe ba ya kazibu yana ƙarya wa ya taharrar kaziba yana kirdadan ƙarya komai nasa sayansa sayarwarsa alƙawarinsa maganarsa ƙarya ce hatta yi kutaba inda Allah kazzaba har sai a rubuta shi a wajen Allah sai makaryaci ne ina kwana ina tashi a filar kiyama suna ya je a matsayin makaryaci saboda ka tsarin annabi sallallahu alaihi tarbiyya shine zaburar da sahabbansa alama karimul akalaki a bisa kyawawan dabi'u wa yubahu lahum shari'a yana bayyana musu tatacciyar shari'a wa ahkamaha da hukunce hukuncenta wa kana tawjihuhu ya kasance fuskantar wasa sallallahu alaihi wa sallam li ashabihi game da sahabbansa a hayanan wani lokacin yadda ke fuskantarwar fardiyyar a ɗaiɗaikunsu ne wa marratan wani lokacin juma'iyyar a jama'unsu ne wata raka lanar habibul mustafa tarwatar ha'ila fi wasa ilin tarbiyya annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar mana arziki gwagwaba a wato a fagen abin da zai sa a samu cikakkiyar tarbiyya fi wasa ilihi a tarbawiyya cikin wato hanyoyinsa da tarbiyya Fitta ta'alimi wajen ilmantarwa wal iqa'id da sai jefa wa mutane darussa Baƙadira'a, ra'a sallallahu alaihi wa sallama alwasa'ila at-tarbawiyya manzo Allah ya kiyaye hanyoyin tarbiyya allati ta'inu ala hibs wanda za ta kiyaye za ta taimaka wajen kiyayewa wa husnul talaqqi da kuma yadda zaka koya wa tu'addi ila istiqraril hadisi wanda za ta bayi zuwa ga tabbatar da magana ba kwashe-kwashe ba fin nufusi in aka faɗa a mutum ya ce eh, wannan magana ta ratsa shi wa afidatu sahaba alkiram da kuma zukatan sahabbansa masu girma rudwanullahi alaihi fa min hadhihi alwasa'il yana daga cikin waɗannan hanyoyi na annabin rahama wajen tarbiyya da ilmantarwa wal mabadi al azima an nafi'a da wannan ginshiƙai masu girma masu amfanarwa fil ahadil makki a daidai lokacin da ake a makka wal madani da zaman madina walar abu na farko hannu hazihi wasa'il wal mabadi mafi mahimmancin waɗannan wato hanyoyi da kuma ginshikai na ɗaya tikirarul hadisi wa i'adati yana ga tarbiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama maimaita wa sahabbai hadisi fazalika ashalu to ka faɗi magana ka maimaita wa mutum ya fi ba shi sauƙi fi ibzihi wajen kiyayewa wa a'awanu ya fi taimakawa ala fahimhi a bisa fahimta wa Ali fi abihi ya fi ja mutum zuwa ga ganewa wa wa'ayi ma'anihi da kiyayewa ma'anoninsa waliza lika saboda haka irsun nabi sallallahu alaihi wa sallama ala takaririn hadisi sai zai wa alaihi yana da san maimaita wato hadisi magana in yana da sahabbansa fi galibi a hayinihi a mafi yawan lokutansa malam ce fa an anas ga hadisi daga anas an san waye anas ko sahabi dan cikin gida ne Me yawa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ne dan gidan ummu sulaimin da ta kawo shi ta ya rasulullahi ga me maka hidima na kawo maka kuma dama abin da take shi sai yasa ta kawo shi ya zama a tare da shi dan ya kwankwaɗi ilimin ta mababbagarsa kuma ya kwankwaɗa din ko ya zama ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa haddace hadisai guda bakwai to anas yana cikin su wata ran ta dawo ta ce ya rasulullah yi wa anas addu'a bata ce to tun da dan gida ne a karɓi cv din sa ba mutane a nema masa aiki sai ta ce yi wa anas addu'a sai annabi ya kalli anas sai masa addu'a da abu ya ce allahumma kasir malahu wa waladahu wa adakilhu aljanna Allah ka yawaita masa dukiya ka yawaita masa ya ka shigar da shi aljanna shine sibin me yake nema har abin da akwai abin da bane samu ma ma'ana shi ya samu to wannan anas din an anas bin malikin radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu kana idza takallama ana zai ke ba da labarta annabi ya kasance in zai yi magana bi kalimatin da wata kalma a adaha salasan sai ya maimaita sa uku hatta na fahimu anhu har sai mun fahimta kaga yanayin tarbiyyar sa kenan ko abu na biyu ta'anni fil kalam bi sannu tare ba magana cikin gaggawa sun a ta'anni fil kalam bi sannu lokacin da yake magana wal fasl bainal kalimat da rarrabewa tsakanin kalmomin sa sallallahu alaihi wa sallam kana sallallahu alaihi wa sallama ya ta'anna yana taka tsantsan yana bi sannu wala yasta'jil baya gaggawa fi kalamihi a maganarsa bal yufassilu baina kalimatin wa ukhra yana bambance tsakanin kalma da kalma hatta yashula al-hifz har wato haddacewa abin da yake faɗa ya zama ya yi sauƙi ga wanda yake gayawa wala ya ƙau taharif wa tagayyir inda naqali ba zai samu ba jirkitawa ko harrafawa lokacin da yake rubutu misali in ka zo ana latta a hall ana rubutawa malamin yana faɗa ana rubutawa musamman ana cewa lokaci ya kusa to a ƙarshe sai dai ka karɓi naka ka je ka haɗa da lokaci inda baka yi daidai baka gyara saboda ne saboda saurin da ake yi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba aka yi tarbiyyar wato sahabbansa ba yana fasal qauli yana ta'alli wa balaga min hirsin nabi sallallahu alaihi wasallam zalika annahu yashalu ala sami'i yana wannan ya kai yana sauwaƙawa mai sauraro an ya idda kalimatahu yana iya lissafe ma kalmominsa ita kalma kaza yayi amfani da ita adadin kalmar wai sai a lissafe saboda ba gaggawa yake balle ya rikitar da kai ba lausha a dame kan iya lissafa ya so zai iya lissafa ba kadarawa an ruwaito ko urwa urwatu da kansa ya ruwaito shine fa'ili bin zubair rahimahullahu anna aisha ta hakika aisha kallabi tsakanin rawuna ita ma wata cikin gida din ko tana dai daga cikin ita ma ajin sa anas su bakwai inda suka kowa da ta hadisi tana cikin su radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda qalat tace ala ya ujibuka abu fulanu ba zai baka mamaki ba baban wani ja'a fajalasa ila janibi hijrati ya zo ya zauna kusa da kofata ya haddisu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari kuma labarin nasa game da annabi ya zo ta yake faɗa ya sumi ini zalika yana ya san kuma ina jinsa wa kuntu usabbihu faqama qabla an aqdi tasbihati ina tasbihi sai ya faɗi da abin da ya faɗa ya tashi kafin da gama tasbihi na walau a ta ce da na same shi da radattu alai da na masa raddi cewa anna rasulullah sallama lam yusarrid alhadith ka sirdikum da na ce masa kai annabi baya koro hadisi da irin wannan da kuke koro hadisin cikin gaggawa annabi sallallahu alaihi wasallama wato baya yin haka kamar ku yadda kuke yin haka to wannan shine karshen karatunmu na yau abin da muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman kaseera wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da siffofin ka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da sun za su fama da tarbiyya Allah ka sallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure su da niyyar aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin harama ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zama tarjiyar tafiyar mu aljanna manoman mu Allah ka sanya albarka cikin abin da suke nomawa bi rahmatuka ya arhamar rahimin Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka wanda suka ga mu gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka bamu gubarantar da su bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah kasar mu mai albarka ka kowa sanin kasar ka kowa sanin alkhairan da ke cikin kasar ka kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da miskinai da ke cikin kasar ka kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a masu mulkin kasar ko a yan kasar ko a na wajen kasar Allah ka san su Allah ka taimake su Allah ka karfafe su wanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a masu mulkin kasar ko a yan kasar ko a na wajen kasar Allah ka kowa sanin su Allah ka yi mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayen su Allah ka mai da su yan kallo Allah ka sa sai dai su ga ana yi rahmatuka ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma bi rahmatika ummana wa ala al-iman wal kitabi wal sunnati tawaffana Allahumma ya sami addu'a dua ya mujib ad-du'a Allahumma ya sami addu'a dua ya mujib ad-du'a Allahumma hadha dua wa alayka al-ijaba Allahumma hadha dua wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka التكلان وهذا الجهد وعليك التكلان حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين